يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallo da saurare kai tsaye kuma waɗanda za su kalla ko su saurara daga baya ta hanyoyin yaɗa baye na zamani wannan shine kaset na ɗaya daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'ad wanda Allah cikin ikonsa ya ba mu damar fara shi a yau ɗin nan a wannan yammaci na asabar 23 ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da sha biyar ga watan Nuwamba shekara ta da goma sha hudu. a wannan cibiya tamu mai albarka wadda aka fi sani da suna darul hadithu salafiya wanda ke nan gaskiya layout a zariya nigeria asalin wannan karatu a babban malaminmu a sheikh muhammadul al'awwal adam al'albani rahimahullahu wa tawallah shi ne ya tsara daga cikin watan jeren gyar littafai da karatuttukan da yake niyyar karantarwa a wannan majalisi shi mai albarka har wannan littafi mai suna zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wallafan shekul islam assani ibn qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara amma Allah cikin ikonsa bai kaddara malan ya kai rayuwa daidai sa'ad da zai karanta da wannan littafi ba don haka malamai waɗanda suka ci gaba da karatuttuka a wannan kujera tashi ta karantarwa suka yi shawarwari da ganin dacewa lalle a dawo a ci gaba da karantar da wannan littafi musamman ganin cewa an kammala karatun littafin fiƙi hussira wanda malam ɗin ya rasu bai ƙarasa shi ba shawara ta yanki kuma cewa ni kabiru abubakar wanda ake ce ma asgar na karanta da wannan littafi littafin watan yana da wata sura ce ta musamman dangane da littattafai na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu zo mu ji bayani a takeice sunan shi zadul ma'ad zadul ma'ad wannan shine abin da yake daidai yadda ya kamata a karanta sunan littafin da fatha akan mimun mutane sukan karantawa su ce zadul mi'ad ko makamancin haka kuskure ne wannan a yaren larabci karanta sunan littafin da cewa mi'ad a'a ma'ad ne kamar yadda kake karanta kalmomi ire-iren waɗannan waɗanda suka zo a suran da ake ce ma ismul zaman ko ismul makan wanda suna ne da ake tsaga shi don ya nuna wuri ko zamanin da abu ya faru ismun yushaqqu lidalalati ala zaman alhadath aw makani haka malaman nahwu suka ce to idan yazo a irin wannan siga ta sulasi mimun din farkon nan fataha ake mata kamar yadda ake cewa maqar mamat masjid ma'wa maulid mat'am ga sunan da yawa duka ana ma mimun ne fataha kuskure ne zaka ji har malamai suna yin shi suna cewa zadul mi'ad a'a zadul ma'ad ne lafazin al-ma'ad din yana nufin ismu zaman ko makan wato guzurin da zai koma da kai inda ka fito kaga makan kenan ko kuma guzirin da zai ishe ka har zuwa lokacin da zaka kai inda ka fito to zaman kenan zai iya dauka shine da Allah yake cewa misali innal ladhi farada alaykal qur'an laradduka ila ma'ad malaman tafsiri suka ce ma'ad nan makka kenan Allah yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin cewa sai ya dawo da shi inda ya fito inda aka tirsasa mashi ya garin ya hijira zuwa madina idan aka karanta da ainihin donma ya koma mu'ad mu'ad to ya canza ma'ana ya zama wanda aka maimaita kenan mukarrar shine mu'ad a ada yu'idu mu'adan wancan kuma ada ne ya'udu ma'adan ko kuma ka karanta shi da mu'adin mu'adin kai ma dalun kasra to ya zama wani abu daban kuma daga ainihin lafazi na a abin nan ada yu'adi mu'adin yayi ta'addanci gashi nan da Allah yake cewa asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitun minhum mawadda 'ada yu'adi mu'adin a mishi wannan kasara wanda yake iwadun ne anil harf ana iya kuma samun lafazin ya da watin na a ce mu'ad ya zama ismul maf'ul na a'ada a'ada yu'idu mu'adin gashi nan kamar yadda Allah yake cewa ne innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu ga duk waɗannan suna daga cikin siyar da kalma ta iya ɗauka amma kai tsaye wanda ya kamata a bata shine wancan na farkon na ma'ad da fataha wanda yake nuna makoma da haka zadul ma'adi yana nufin guzurin da zai koma da kai har gida fi hadi khairul ibad dangane da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine fiyayyen halittu kamar yadda na ce wannan littafi za'i ya tabbata a kan shi ne saboda kasancewar shi ɗaya ne dama daga cikin littafan da suke wato muƙarrar waɗanda suke cikin syllabus na wannan cibiya mai albarka sannan abin da na fara faɗi cewa littafin yana da wani salo ne na musamman da ya sa shi ya zama wato na musamman a cikin sauran littafan tarihi ko sauran littafan da suke da alaƙa da waye annabi sallallahu alaihi wasallama me yayi tarihin shi ya yi rayu ya yi al'amuran shi saboda malamai suna da salo daban-daban da suke bi wajen rubuta ainihin tarihi game da manzo Allah sallallahu alaihi wani zai dauka kawai ya ta rubuta tarihin kawai ahdas din an haife shi lokaci kaza yayi hijira lokaci kaza yayi aure lokaci kaza an yi yaki kaza lokaci kaza irin tafin sira na ibnu hisham alal misali wani kuma zai dauka yayi ta bayani akan yaƙe-yaƙe kawai zai bada muhimmanci kamar magazi kenan ta ibnu ishaq shi ya bada muhimmanci akan yaƙe-yaƙe kawai wani kuma zai ɗauki halaye ɗabi'u zamantakewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da matan shi da ƴaƴan shi da surukan shi da dangin shi da masoyan shi da makiyan shi ya rayu da su wani irin sutura yake sawa wani irin abinci yake ci ya yake kwanciya bacci ya yake tarban baki ya yake ainihin mu'amala da makwabta kamar yadda misali Tirmidhi yayi a cikin littafin Ash-Shama'ilul Muhammadiyya wani kuma sai ya ɗauki bayani kawai akan falala da tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Baihaqi a cikin littafin Dalailun Nubuwa da shi da al Iyad mai Ashifa kenan su suna kokarin tabbatar da nagarta annabcin da dacewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kasancewar shi fiye al'umma da kuma martabar da Allah ya bashi wannan abin da Baihaqi yake na a cikin Dalailun Nubuwa kuma kwatankwacin shi ne abin da ke cikin littafin Ashifa bi wafa'i wa Mustafa na al Iyad Al-Maliki Allah ya ji gansu gaba daya shi ko suyuti da ya tashi sai ya keɓance wata matsala daban ita ce al-khasa'is khasa'isin nabi alaihi salatu ya yi ƙoƙarin ya istiqsa'i ya kawo abubuwan da manzon Allah alaihi salatu wassalam yake ɓanta da su banda sauran annabawa abubuwan da yake ɓanta da su banda sauran al'ummai abubuwan da al'umma shi suka ke da shi banda sauran mutane waɗannan shi sai kira da suna Hasa'is. wani kuma sai ya ɗauki ƙabiya dangane da watin yaya ake kaunatar manzo Allah sallallahu alaihi yaya kamata a mu'amalanci shaksiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman shi al-Imam uh, Ibn Qayyim din da yana da littafin Jila'ul Afham fi salati was salami ala khairil anam wanda magana ne akan yadda ake salati falalan shi dangantaka mutane da salati wani irin falala yake kawowa da alkhairi a cikin mutane sai ka samu wani malamin kuma idan ya zo shi kuma sai ya keɓance kawai hadisai kawai waɗanda suke ba da labarin ya annabi ya rayu yaye abubuwan shi kamar littafin bukhari littafin bukhari sayul bukhari ma'ana shi shine wato dukkanin hadisai da suka shafi babukan rayuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ayyamihi wa af'alihi wa aqwalihi kamar yadda yake rayu sunan shi shi ibnul qayyim da ya tashi duk sai ya hada gabaki ɗaya waɗannan abubuwan sai ya cakuɗa su wuri guda da sai zama nashi mausu'a ce encyclopedia ne dangane da manzon Allah sallallahu alaihi ya haɗa magana akan wato tarihin rayuwar da yaƙoƙi ɗin, da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi ya karantar da gwagwarmayar da ya yi, da rigingimun da ya samu kanshi a ciki tsakanin makiyatin daga a Makka kafiran Makka da kuma Yahudawan Madina da bayani akan irin yadda ya bi matakai wajen karantar da shari'arsa da irin abubuwan da aka saukan mishi na wahayi da bayani akan irin darajojin da Allah ya bashi da yadda ya kamata a mai salati da tarihin zamantakewa shi da mata da ƴaƴa da sirkai duk wani abu da ke da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kawo shi kai har yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci da yadda yake yin magani da shirye shi game da kiwo da yake yi na dabbobi da shirye shi game da komai sai da ya kawo sannan kuma ba wai maganganu yake kawo kaɗai ba yana ƙoƙarin fitar da hukunce-hukunce a ciki yana ta haƙiƙin menene wujatun nazar wanda take daidai dangane da saɓanin da aka yi yana kokarin kare wata shubha da aka kawo akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wata mas'ala ko wani abu da makiya suka suke shi kai sannan wato da ya nada kanshi wani solicito kawai wani lauya wanda yake kare annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkanin wato ragaba da nuna kwaɗayi da ƙauna da nuna cewa wannan aikin da yake yi yana neman kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar da zaka zo ka ji insha Allah a cikin karantuka to sai zama littafin ya wayi gari ya zama na musamman a cikin harka ta musamman kuma wani abun mamaki kamar da zamu zo mu ji littafin nan da ka ibn tim ibn al-qayyim yayi shi mujalladi biyar ne a wannan tahqiqin da kake gani mujalladi biyar kowanne kamar girma wannan amin mujalladi shida amma dukkanin shi ya zauna ne a nesa da littafan shi ya tafi aikin hajji ne ya bar littafan shi a ƙasar sham sai ga ya kamata ya yi wani aiki a makka kafin lokacin aikin hajji domin ya isa garin kafin lokacin da yake tsammanin zai isa ba shi da littattafan shi gaba ɗaya suna gida a labirarin shi na gida sannan kuma ba shi da kuɗin siyan takardu masu yawa yadda zai zage kwanduwa ya rubutu <laughs> haka ya ce da haka ya ce a yi haƙuri zai takaita sannan kuma zai yi maganganu watakila a ga kawo hujjoji sosai ba saboda hujjojin suna ta gida <laughs> shi ne wannan littafin da an yi na malamai na gaskiya malamai na gaskiya da gaskiya Allah ya ji gansu da zafara wannan shi ne a takaice tsarin da littafin yake akai kaga kenan littafin zai iya wadatarwa a kan littafai da dama zai iya wadatarwa a kan matsaloli da dama da bincike a cikin wasu wurare da dama kuma ibn qayyim kaman dai sauran littafan shi shine littafin baya buƙatar wani sharhi buƙatar shi kawai abu a karanta don duk wani abu zaka dauko a matsayin sharhi ya riga ya dauko ya zuba dan ya ga dama mas'ala kwaya ɗaya sai ya fi shafi 200 na magana akan ta mas'ala kwaya ɗaya shafi 70 60 ba wani abu bane a wurin shi dan ya tsaya akan wani hadisi guda ɗaya da zai fitar da wata mas'ala ko ya kawar da wata shubha ko ya sharhin wata aƙida da ke ciki ko wani fiƙihu da ya gano ba karamin aikin shi bane ka ga yayi wani abu da za a fitar da shi a matsayin littafi daban duk haka littafan shi take yana da irin wannan ishabu baya ragawa wata matsala sai ya kai ta bango ga baki daya ta yadda sai dai a yi imani da gaskiyar da ya kawo ko kuma a ƙi amma dai ana sanar cewa ya gama kawo hujja ina fata mun gane wannan Allah ya ji shi da gafara to kaga irin wannan littafi a irin wannan zamani babu shakka musulmai suna da matukar bukatuwa zuwa ga su san meye a cikin shi kuma alhamdulillah littafin zadul ma'ad ya samu karbuwa a dukkanin lunguna na duniyar musulunci babu inda zaka je a inda musulmai suke zaune suna karatu suna karantarwa suna nazari da bincike akan sunna ka ji ba su da labarin zadul ma'ad ko ba sa karanta shi ko ba su rawaice shi ba ko ba su iya shi ba sai dai mu anan ne da yake yawanci ba a cika karanta littafai mutawwalat ba ba a cika zurfafa ilimi ba kuma musamman ma kasashen mu an kyamatar da mutane irin waɗannan littafan da suke ɗauke da madarar ilimi ingantacce na salaf zaka ga ko da an siya sai dai a ainihin wato danka shi akan ta kawai ana kallon shi yana ta kura a gada wani bayan wani Allah shi kyauta muna neman Allah ya taimake mu dangane da ainihin wannan karatu da haka tsarin da zamu bi shi shine zamu dogara da wannan nuska ta ainihin bugun maktabatu darur risala wadda aka buga a ainihin kasar Kuwait kenan wadda take da tahqiqin Shu'aib al-Arnaut da Malam Abdul Qadir al-Arnaut wannan bugu da ke hannuna shine bugu na 26 da aka yi wa littafin kuma an buga shi tun 1992 kwatankwacin shekara 22 kenan yanzu a gan mujalladi shida ne wannan shine tahqiqi wanda ake da shi a duniya wanda yafi kowanne inganci dangane da littafin Zadul Ma'ad an samu wata tangarda game da Zadul Ma'ad ko in ce game da taƙiƙinsa shine ashek muhammad nasir albani ya fara mashi taƙiƙi da ya same suna a ta'alikatul jihad ala zadil ma'ad amma muswaddar rubutun hannun ya ɓata sakamakon ƙaura da albani ya yi daga dimashq zuwa amman garin kwashe kaya ana ana fakin aka nemi muswaddar aka rasa wanda daga baya ana tunanin wasu ne suka sace suka je suka rubuta suka sa sunansu balan faɗi ko suwaye ba sai lokaci yayi insha Allah idan lokaci yayi in ya tabbata su suka sace zamu faɗa cewa su suka sace amma dan tunani zargi ne ake yi saboda daga baya an ga ire-iren waɗannan kalmomi a cikin wasu rubuce-rubucen su <laughs> Allah shi kyauta to wannan da haka wannan taƙi sai zama shine mu'tamad akwai ta haƙiƙai da dama akwai bugu da aka mishi da dama za ga ƴan uwa nan da suke zaune kusan kowa suka shi da wance ko <laughs> to ban san ya zan ce mutane ba Allah ya saka da alheri masu hakiki da yan kasuwa da masu da littafai duk inda ka bi zaka ga hakiki littafin eh, Zadul Ma'ad kamar da zai ambata shi ma ya yafi kala 30 bugu yafi kala 30 ga sunan kala kala so littafi ne mai albarka duk inda aka ganshi za a siya duk da ga wani kwafi za a siya mu ma a makaranta a maktaban mu dinnan mai albarka muna da wajen kwafi kala biyar na taƙiƙai daban-daban da kuma wasu tsura wata za a ga mai uku wani mai biyu wani an matse wuri guda wani mai biyar haka dai ga sunan kala kala kowanne kuma ya yi ne gwargwadon abinda Allah ya huwace mishi gwargwadon iyawar shi da abinda ainihin Allah ya bashi gamdakatar akai sannan insha Allah a ba za mu yi wani bayani dangane da tarihin waye ibul qayyim ba dan malamin zai zo ya mana da kanshi ana da da ma ya wadatar akan a ƙara wani abu ba kuma za mu tsaya muna bayani akan me ke cikin littafin ba domin littafin kamar na faɗa bai buƙatar wani sharhi ina abin da tura suke ce ma self-explanatory da kanshi zai bayanin kanshi duk abin da kake nema a cikin za ka samu in dai an jure an tabi an tabi Allah ya raya mu za mu ji iya abin da za mu ji in kuma mun mutu wanda za su ci gaba za su ci sauran insha Allah ina fata mun fahimci wannan da haka wannan nuska ita za mu yi itimadi a kanta insha Allah dangane da karatun wanda ke rike da wata nuska wadda ba wannan ba sai haƙurin da da hakuri da abin da ya samu wanda kuma babu shi sai ya nema akwai photocopy da aka yi wanda za a iya ainihin samun ragowar abubuwan da suke ciki muna neman taimakon Allah muke cewa malam yace zadul ma'adi fi hadi khairul ibadi libn qayyim al-jawziyyati al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih shamsuddin abi abdullah muhammad ibn abi bakr al-zur'i ad-dimashqi yace littafin zadul ma'ad game da shari'ar shugaban halittu mafi alherin halittu wallafar ibn qayyim al ɗan dan gidan daraktan makarantar jawziya duk za a yi bayani akan waɗannan matsaloli da abubuwan da ake nufi da su babban malamin hadisi malamin tafsiri da fiqhu shamsuddin baban abdullahi muhammad dan abubakar az-zura'i ad-dimashqi haqqaqa nususahu wa kharraja ahadithahu wa allaqa alayhi shu'aib al-arnaut wa abdul qadir al-arnaut wanda suka yi tahqiqin wannan littafi suka fitar da hadisansa suka yi ta'liqi akai sune Shu'aib al-Arnaud da kuma Abdul Qadir al-Arnaud shi nan buguna mu'assasatul Risala da Maktabatul Manar al-Islamiyya wadda take birnin Kuwait a kasar Kuwait sai ce muqaddimatu al-muhaqqiq ga muqaddimar da su masu taqiqin suka yi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات amalina yace muna godiya ga Allah muna masa ainihin yabo muna neman taimakon Allah muna neman gafararsa muna neman Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya wanda kuma ya bata babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na neman ainihin ina ce cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama bawan Allah ne ko manzansa wa ba'd yace bayan haka fa inna mimma la khilafa fihi bainal muslimina na daga cikin abin da babu sabani akan shi tsakanin musulmai anna rasulana muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama khatamun nabiyina cewa annabinmu muhammadu kira da amincin Allah ta tabbata a gare shi shine cikamakin annabawa wa imamul mursali kuma shine jagoran manzannin Allah wa hujjatullahi ala khalqihi ajma'ina kuma shine hujjar da Allah ya kafa wa bayinsa gaba daya wa qad ba'athahu ta'ala bid-din al Allah ya aiko manzansa da addini wanda yake miƙaƙƙe was-siratal mustaqim da kuma tafarki wanda yake madaidaici waja'ala risalatahu 'ammatan lin-nasi ajma'ina ila yawmiddin kuma Allah ya sanya wannan sako da ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zama sako ne gama gari wanda ya shafi kowa tun daga ran da aka fara wahayinsa har zuwa tashin duniya wa aqama bihil millata al-auja Allah ya miƙar da addinin shi wanda da addinin Allah ya samu karkata a duniya bayan shudewan annabawan da suka gabata Allah ya miƙar da shi ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa fataha bi hadihi a'yunan umyan Allah ya bude wasu idanu waɗanda suke da sun makance sakamakon shiriyar da ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wa azanan summan da kuma wasu kunnuwa wanda da suka kurmance wa kuluban gulfan da wasu zukata wanda da aka bame su wa hada bihi albashariyata ta'iha ila aqwami tariqin sannan Allah ya shirye da ƴan adam waɗanda da suke cikin irkaniya da fagamniya da rudani zuwa hanya miƙaƙiya wa awdaha sabilin zuwa ga hanya mafi fitowa fili wa ahsani manhajin da kuma tafarki mafi kyau wa qad iftarada Allah ta'ala 'ala al-ibadi ta'atuhu kuma Allah madaukakin sarki ya farlanta ma bayi su yi wa wannan manzo nashi da'a wa tawqirahu kuma su girmama wannan manzo nashi wa mahabbatahu kuma su kaunaci manzon nan wal iktida'a bi hadihi kuma Allah ya wajabta ma bayi cewa dole su yi koyi da shirya wannan manzo alaihi salatu wassalam wattiba'a sunnatihi kuma Allah ya farlanta musu dole su bi sunnan wannan ma'aiki nashi وجعل العزة والمنة والمنعة والنصرة والولاية والتمكين في الأرض لمن اتبع هداه هداه الله يسنى درجة da samun kariya da taimakon Allah da jibintar da Allah zai yi mutum da dacewa da Allah zai ba mutum ko kuma ya bashi tabbas a duniya to tana faruwa ne kawai ga wanda ya bi shirye wannan maza wata rassama khutahu wanda ya tattaki ya bi sawon annabi sallallahu alaihi wasallama wazillata was-sagara ita ko kaskanci da wulakantuwa wal khidlana da tabewa shiƙa da rashin arziki ba'afa da rauni wal muhana da raunata ala man khalafa amrahu wa asahu Allah ya sanya su kuma wannan su zama akan duk wanda ya saba wa al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bujire mushi shi ne samu tawaya da rauni da kaskantatuwa wa inna ma'rafata ibadati Allah ta'ala wal'amala amal bi dinihi alladhi anzalahu li salahi shu'unil ibadi fi dunya wal akhirah mutawaffiqatun ala ma'rifati hadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya sanya cewa ibada da za a yi mishi sanin yadda ya kamata a bauta mishi da aiki da addinin Allah wanda shine zai gyara al'amuran mutane a duniya da lahira tana tsaye ne akan sanin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tariqatihi da kuma hanyar da ya bi aikace allati bayyana fiha shar'an Allah ta'ala min awwali ma nazala zala al wahayu ila an akmala ta'ala hadha irin hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi ya bi aikace wajen aikata wannan shari'a ta Allah maɗaukin sarki tun daga ran da aka fara mishi wahayi har zuwa ran da ya cika wannan shari'a ta Allah wa qad wa'at kutubus sunnati wal maghazi wat tarihu wash shama'il aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam yace littattafan sunna da littafan yaƙe-yaƙe da littafan tarihi da littattafan bayani akan halayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kwashe gabaki daya maganganun shi alaihi salatu wassalam wa af'aluhu da ayyukansa wa sifatihi da siffofinsa min awwali nasha'ati tun farkon tasowarsa ila an ikhtarahu Allah ila jiwarihi har zuwa sanda Allah ya zaɓi manzon Allah alaihi ya koma inda Allah yake ma'ana sanda ya ɗauki rayuwarsa kenan la siya mal tallace addasi adda fiha risala musamman ma lokacin da yake ainihin aikin gabatar da annabtarsa shekaru 23 kenan na ƙarshe walam da amran min umurihi waɗannan littafai ba su bar wani al'amari da ya shafi manzon Allah sallallahu ba wala sha'anan min shu'unihi ko wani sha'ani na cikin sha'anoninsa ba daƙa aujalla jalla ɗan ƙanƙani ne ko wanda ya fito fili illa satu sai da ta ƙididdige shi tafan musulunci na sunna na tarihi na yaƙe-yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da suka bari daga cikin abin da shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karami ko babba sai da suka ƙididdige shi gaba daya hatta innaka tajidu fiha sifata qiyami har a ciki zaka samu labari game da siffar tsayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa julusihi da siffar zamansa wa nuhudihi min naumihi da siffar yadda yake tashi daga bacci wa hay'atihi fi dahaki da yadda yake yin dariya ma zaka ji labarin ya yake yin dariya wa ibtisamihi da yadda yake murmushi wa ibadatihi fi laylihi wa nahari akwai labarin siffar yadda yake ibada cikin dare da kuma rana wa kaifa kana yaf'alu idza iktasala da kuma ya yake in yazo wanka wa idza akala da yadda yake in yazo cin abinci wa kaifa kana yashrabu da bayani akan ya yake shan ruwa wa ma za kana yalbasu da kuma me yake sanyawa a tufashi ya kayan shi suke wa kaifa kana ya ila ilan nasi idza laqiyahum da yanayin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana da mutane in ya gamu da su wa ma kana yuhibbu min al-alwan da kuma wani irin kala ne ma yake so na sutura wa ma hiya hilyatuhu wa shama'iluhu menene halayen shi da ɗabi'unsa da yanayin take-take rayuwarsa babu wani mutum a duniya kakaf min al na wal na, da ake da irin wannan documentation na akan shi akan abubuwan da yake yi na dare da rana da safiya da maraice tsakanin shi da dangin shi tsakanin shi da iyalan shi tsakanin shi da almajiran shi tsakanin shi da shi kan kai shi yadda yake ibada ga Allah yadda yake fushi yadda yake fara'a komai har abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi ya hana a bada labari dangane da wani mutum shi an ba da labari game da shi matan shi sun ba da labarin ya yake wanka ya yake cin abinci ya yake mu'amalanta su babu abin da ba su faɗa ba saboda duka wannan karatu ne saboda duka wannan hanyar tarbiyya ne abun koyi ne ina fata mun fahimci wannan babu wani mutum da ake da wani documentation na kan shi kakaf a duk duniyar nan min al awwalin wal akhirina wannan kadai ya isa ya tabbatar da ɗaukakar daraja annabi sallallahu alaihi wasallama a wurin musulmai sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ولسنا نعد الحقيقه اذا su malam ارناؤوت suka ce ba ma ganin cewa mun wuce maka ida rawa idan muka ce innahu laysa fi dunya insanun kamilun ta haddasa tarikh an siratihi ala at-tafsil kama tahaddathat kama an tafasil hayati muhammadin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama khatamin nabiyina ya ce in muka ce babu wani mutum a duniyan nan gabaki ɗaya wanda tarihi ya ba da labarin shi dalla-dalla irin yadda tarihi ya ba da labarin manzan Allah sallallahu Alaihi salama dalla-dalla da gaske ne wannan magana ba zuki ta mallabaci babu wannan mutumin da za ka samu irin waɗannan bayanan game da shi wanda za ka tara tarihi ya zama ilimi ne mai zaman kanshi a cikin ilimin duniya yanzu sirar manzan Allah sallallahu Alaihi salama ilimi ce mai zaman kanta kamar da biology da physics da chemistry da mathematics da nahawu da sarfu duka waɗannan ilmomi ne masu zaman kansu ko suna da mazajensu suna da ƙwararrunsu suna da littafansu suna da literature ɗinsu suna da masu bincike a kansu suna da asar ɗin da aka yi suna da farfesoshinsu ko to haka sira take babu wani mutum ƙware da yake da tarihin shi a cewa ilimi ne mai zaman kanshi babu yanzu dai duba irin rubuce-rubuce na Dr. Muhammad Ali Asallari akan tarihin manzo Allah sallallahu shi farfesa ne tarihi masanin tarihin musulunci to shi a cikin tarihin musulunci tarihin annabi din shi kankaran kanshi fanni ne mai zaman kanshi za a iya tattara tafai wanda sun fi littafan da suke bayan mu waɗanda gabaki ɗinsa akan tarihin annabi sallallahu alaihi ne kuma har yanzu malamai ba su bushe ba suna da lungunan da suke fakewa su ƙara rubuta wani abu sabo game da tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko su istintajin wasu sababbin nuqat game da tarihin shi alaihi salatu wassalam wa inna awfa kitabin fi hadha al-mawdu'i huwa kitabu zad maadi fi hadi khair ibadi kuma littafi wanda yafi cika abinda ake nema wanda yafi kowane littafi cika abinda ake bukata dangane da wannan mas'ala ta tarihin manzon Allah alaihi salatu wassalam shine littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad lil imam shamsuddin abi abdullah muhammad ibn abi bakar ibn ayyub ibn sa'd al-zura'i thumma al-dimashqi sahib al-qalam al-fayyad wal ilm al-wasi' wal ra'i al-sadid wal mutabahhir fi ulum al-islamiyya wa usulaha wa furu'iha daqiqiha wa jalilaha ya babu littafin da ya kai wannan littafi dangane tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littafin zadul ma'ad na babban limami Shamsuddin baban Abdullahi Muhammad dan Abubakar dan Ayuba Ayuba kuma dan Sa'adu Az-Zura'i mutumin kasar ah, mutumin kasar ah, ƙauyen Zur'a sannan kuma mazaunin Dimashq ma'abocin biran nan wanda yake mai tumbudin rubutu Al-fayyad wanda yake mai zubar da rubutu yana da alƙalami na a zo a gani jama'a idan mun zo bayani akan littafan shi a nan za a ji wane ne ibn qayyim dangane da irin rubuce-rubucen shi za mu ishara zuwa ga wasu rubuce-rubuce da yi da kuma kimar sa a ilimi nan za ka gane wane ne ibn qayyim ya fi karfin duk farfesa da kake ji yanzu kowaye shi a cikin musulunci ibn qayyim ya fi karfin shi ina fata mun gane wannan wal ilmi wasi ma'abocin ilimin nan mai fadi war ra'ayi sadid ma'abocin tunani wanda yake mai kakke wal mutabashir wanda yake ya kai ya kawo fi ulumin islamiyyaci a cikin ilmomin musulunci usuliha wa furi'aha ilmomin da suke usul su tauhidi da aqida kenan da kuma furo su fiqhu da makamantansu daqiqiha wa daliliha ilmomin da suke ainihin yan kadan wanda ba kowa ya iya su ba irin firasa irin tibbu irin sanin ta'wilin ru'ya duk yana da ilimi a cikin su wa daliliha da kuma wanda kowa ya iya irin fiqhu dinnan da kowa ya san farlan alwala farlan sallah da makamantansu kowane ilimi a cikin musulunci zaka tare shi limami ne a cikin ilimin wa qad istaw'aba rahimahullahu fi kitabihi hadha hadayahu sallallahu alaihi wasallama hakika ibn al Allah ya mushi rahama ya game ga baki ɗaya al'amarin shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin nan nashi fi shu'unihi al-ammati wal khassa dangane da al'amuran da suke gama gari da kuma na musamman game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wastofal hadisa an atwari hayatihi ya cika magana yayi magana cikakkiya dangane da matakai dangane da wato matakai na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wama sahabaha min ahdathin da abubuwan da suka tafi tare da rayuwa na al'amuran da suka faru wama labasaha min umurin da kuma abubuwan da suka shiga cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi na al'amuran da yajduru bi kulli muslimin an yaqifa alaiha wanda suke ya kamata kowane musulmi ya san su wa ya amraha musulmi ya san al'amarin waɗannan mas'alolin sha'anuhu rahimahullahu fi kulli tasanifihi allati tadri ala nasqin wahidin min al-jawdati wal itqan yayi aiki anan irin yadda yake yin ayyuka a cikin sauran tafan shi wanda gabaki ɗayan su suna tafiya akan wani tafarki guda min al-jawdati na kyau wal itqan da kuma ƙwarewa kamar yadda ka sani tafan shi duka sauran su jila'ul afham su ainihin wato littafin irin littafin shi na ainihin wato madarijus salikina irin littafin shi dangane da sharhin sunan abu dawuda littafan da ya yi waɗanda suke da alaƙa da misali ar littafi akan ainihin wato ijtima'u jirgin islamiyya littafin bada'ul fawaid duka littafan ibnu qayyim kamar zamu zo shara kansu ɗaya bayan ɗaya duka haka suke akan irin tsarin da aka san shi da shi an san shi mai jauda ne mai kuma itikani to haka wannan din ba wanda duk ya san littafin littafin ibn qayyim kowanne ka sani ka san yana da jauda da itikani akan abin da yake yi to haka wannan ma bai tashi daga kan wannan falsafa ta rubutun da ibn timiya ibn qayyim ya tsara wa kanshi ba wal ihatatu bil mawdu'i min jami'i nawahihi da kuma kokarin kewaye mas'ala ta dukkanin fuskokinta haisu la yad'u li bahisin ba'dahu majalan li an yaqula shay'an ta da ibn qayyim duk abin da ya magana akan shi to baya bar ma wani da zai zo a baya abin fadi. duk abin da zaka faɗa yanzu akan mas'ala ta shafi saki uku a kalma ɗaya da qadiyar da take ciki da sabanin da aka yi da menene ta hakiki babu abin da zaka kawo sabo da ibn qayyim bai magana akan shi ba karanta ainihin igasul lahafan amma sayyidish shaitan duk abin da zaka faɗa yanzu akan tibbi na annabi sallallahu alaihi wasallam at-tibbun nabawi ba za ka taba kawo wani abu da ibnu qayyim ya kani bai faɗa ba duk abin da za yi magana akan wato abin da shafi ka'idoji na usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya in dai ba za ka dauko wasu ka'idoji ne sababbi ko wasu masail waɗanda ba a yi a zamanin shi ba da wuya ka iya rubutu irin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin na ibnu qayyim haka dangane da mas'ala da ya shafi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka dangane da matsala ta shafi alqada'u wal qadar haka abin da ya shafi rayuwar da za a yi a ainihin aljanna jila ainihin littafin shi dake magana akan hadil arwah ila biladin afrah har sai da ya magana akan wani irin ƙasa ne a cikin aljanna wani irin bango ne a aljanna ya labulan aljanna yake haka wannan sai da ya faɗa ma'ana sai da ya siffanta aljanna yadda ka san ga hotonta kana gani to da haka mas'ala game da arruh littafin arruh na ibn qayyim babu littafi irin shi haka littafin na fara fada shine ainihin wato minhajus salikina abin nan kai madarijus salikina fi masaliki iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in kokarin sharhin littafin littafin al-Imam harwi Abu Isma'il al-Harwi wanda yake yayi shi akan sufanci ne irin na sunna Ibn Qayyim ya kai matuƙa wajen yi mishi sharhi a wannan littafi na madarijus salikina haka dai haka dai zaka samu wannan littafai nashi ko wannan su in dai a wannan babun ne to sai dai kayi talhisi ba dai ka ƙara ba littafan shi sai talhisi ba sa buƙatar sharhi ya riga ya gama sharhin abin shi gabaki ba baya rage komai rahimahullah wa kullu ya yaqra mu'allafati ibn qayyim bi tabassurin wa tamhisin ya'lamu haqq al-ilm annahu rahimahullahu jama'a min ulum qurani was sunnati wa min al bi aqawil as wa ara'il al wa maqalatihim hifdhan wa fahman ma la na'lamu mithlahu an kasiri min ulama'i mimman taqaddamahu aw ata yace duk wanda yake karanta littafin ibn al-qayyim yana karanta su bi tabassurin yana ƙoƙarin ya basiranci mai ke cikinsu wa tamhisin kuma yana tantance mai ke ciki ya alamu bi haqqil ilm zai sani da ilimi na gaskiya annahu rahimahullahu cewa ibn al-qayyim Allah ya mushi rahama jama'a min min ulumil qur'an ya tattara ilmomi da game da Alƙur'ani wa sunna da kuma dangane da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wa min al-ihatati bi aqawil salaf da kuma iya yin ihata wato ya san duk abin da ke da alaka da maganganun magabata wa ara'il mazahibi da kuma ra'ayoyin masu mazhabobi wa maqalatihim da maganganun masu mazhabobi hifzan wajen haddace su wa fahman da fahimtar su ma la na'lamu mithlahu abinda bamu san wani irinsa ba an kasirin minar ulama'i game da dama daga cikin malamai mimman taqaddamahu malaman da suka zo gabaninsa au ata ko kuma wanda suka zo bayan shi mana ibn qayyim wani mutum ne wanda yake a cikin malamai babu yi da photocopy malaman da suka zo kafin shi da wanda suka zo bayan shi yana da karancin wato samun irinsa wajen tattara littafai da karanta su da iya isti'abun abin da ke cikinsu domin za ka zo ka ji yadda ibn rajabin alhambali ke ba da labarin shi ɗalibin shi ne ya zauna da shi karanta littafin zairu tabaqatul hanabila yake ba da labarin irin yadda suka san shi game da tara littafai da karanta su da fahimtar su da kuma in ya zo yana magana ko yana rubutu irin yadda yake iya istiqsa'in gaba ɗaya dalilan alkur'ani da sunna da maganganun salaf da maganganun sahabbai da tabi'ai da mazhabobi akan wannan mas'ala da wuya ka samu wani malami da ke irin haka kafin shi ko bayan shi shi sa littafan da ibn qayyim ya mutu ya bari kamar da suke bada labari an dade ba a sake ganin malami da ba irin su ba sai da aka raba gado bayan an kwashe waɗanda ake bukata duplicate da aka samu da waɗanda ba su da wani ma amfani a gun malamai in ba irin shi ba aka raba gado aka bayar kyauta aka yi wakafi aka yi sadaka har sai da jikokin bayan bayan shi suka dinga ɗaukar tafai suna sayarwa suna kashe kuɗin an rasa yadda ra'ayi da su saboda yawan littafan shi jama'a ba a ga wani mutum a wannan zamanin da suka rayu wani tarin tafi irin nashi kuma ba tara su kaɗai ba an tabbatar da ya karanta su dan babu wani tafi da za a gani a labirarin shi sai an je yana hujja da shi yana karanta shi in an daga za a ga rubutun hannun shi ne da kan shi ya kwafe ko kuma bayan an kwafe ya bi ya gyara to malami ne inda ka san aljani jama'a wajen wato irin yadda yake abubuwan shi ya saba wa mutane ba za ka fahimci haka ba sai ka karanta tarihin shi karanta littafin da malam bakar bakar abu zaidin yayi akan tarihin shi yace saboda shi ya rasa wani irin wannan wani irin mutum ne ya ba da labarin cewa ya karanta tafan ibn qayyim gaba ɗayan su dukkanin su ya karanta su zaman karatun su da yayin littafin ya sa ya fahimci lalle wannan mutumin wani mutum ne na musamman zaka yana magana ne ala basiratin haka kuma mashhur Hassan Ali Salman a cikin tahqiqin da yawa Ilamul Muwaqqi'in shi ma yayi bayanai sosai game da littafin Ibn Qayyim irin mamakin da malamai suke in suna karanta irin ilmomin da ke ciki suna mamakin ya wannan mutumin ya kasance haka wannan wani irin hatsabibin malami ne wajen ilimi da zurfin tunani da iya istinbatu to kuma duka waɗannan kamar yadda Ibn Rajab ya faɗa ce ina tsammanin albarka ce Allah ya sa mai a cikin ilimin shi saboda wala'in shi da wafa'in shi ga malamin shi ibnu taymiya haka ibnu razabin ya fara da ya gama maganganun da zai shi ma ya kasa gano yadda aka yi ibnu qayyim ya zama haka domin an tabbatar da yayi ma kowa zarra a cikin sawoyin shi idan zama da ibnu taymiya ne akwai wanda suka ba Ibn taymiya kafin shi amma ya musu zarra sai ce ina ganin wannan albarka ce kawai Allah ya sa mishi saboda wafa'i da yawa malamin shi bayan ibn taymiya Eh, tunda ibn taymiya aka kama shi tare aka kama su tun dawo shi da kasar misira ibn taymiya ibn qayyim ya lalace shekara Ba ya rabuwa da shi da aka kama shi ya bi shi gidan yari aka kama su tare ba a sakai ba sai ran da ibn taymiya ya mutu bayan an sake shi aka zo aka yi hukunce hukunce na zalunci game da al'amarin shafi ibn taymiya kan wanda ya ƙara faɗan irin maganar shi kada an ji wannan karantar da irin mazabin shi duk saura suka gudu suka ji tsoro suka gudu gaba ɗaya su za a bi kawai ma suka je suka buya suka ci gaba da rubuce-rubucen su sun yi imani dai da karatun amma sun kasa fitowa su fada shi kuma ya tinkari waɗannan azzaluman sarakuna da waɗannan malaman bid'a ya ci gaba da bayyana irin wannan ake da shi kadai gashi matashi ba yi da wani shekaru gashi ba ɗan kowa ba babu wanda ke kare shi amma ya dogara ga Allah to wannan wafa'in da ya yi, wannan cika alkawarin da ya ɗauki wannan muhimma sai ibnu rajab ya ce ina ganin abin da ya faru kenan Allah ya sa mishi albarka a ciki ma'ana karatun ya fi ƙarfin wanda ya koya fatahi ne kawai na Allah akwai mutane dama irin haka irin su mala albani namun karatun shi ya fi ƙarfin wanda ya koya in kana kan tarihin malamai za ka ji haka irin ibnu a irin ainihin ibnu hanbal ahmad ibnu hanbali an tabbatar da karatun shi ya fi ƙarfin wanda ya koya saboda sai ga Allah ya cirar da malami an tabbatar da ya girmi karatun shi ya fi na duka irin mutanen da suke sauyin shi ko kuɗi ne Allah yana mutu haka ya ko sai ba shi fiye da waɗanda ya nema ba haka ba ne sai ka ji kawai kuɗi na zo mashi min kulli abin nan fajjin ta kowane lungu duk abu ne taɓa kawai ya zama kuɗi <laughs> sai ya wuce kowa ya wuce tsara ya wuce wanda suka fi shi ya wuce waɗanda aka ji a tarihi ya wuce waɗanda suka kai mai kasuwanci kowa ya sallama mashi ya shiga cikin lissafin masu kuɗin duniya ko shekaru kankani to kaga wannan Allah ne kawai ke mutayar wannan fatayin haka Allah ya wa ibnul qayyim wannan fatayin ya kai dan uwa kai ma idan ka rike gaskiya Allah zai iya maka irin wannan fatayin. Allah zai iya tada wani yanzu sai ya zama wani nuska musawwara photocopy ko ko ya zama shi ma original copy mai zaman kanshi kan mu yanke tsammani daga ainihin falala Allah waɗannan mutane sun tsaya sun yi wa Allah wato tabarru in rayuwarsu ne gaba ɗaya suka sallama al'amarin su gare shi sai Allah ya ainihin daga sunansu idan ka zo za ka ji labari a tarihin cewa ƙasan makka lokacin da ya je aikin haji sai da ya zama shine hadisul ƙau a gaba ɗaya aikin hajjar labarin shi ake game da tsananin ibada shi irin yadda yake sujuda da tilawa da sallah da ɗawafi. sai da ya zama gaba ɗaya a wannan mausumin na aikin haji din da ka zauna labarin shi ake cewa wani malami ya zo daga gari kaza aikin haji bana ba a taɓa ganin mai ibada irin tashi ba saboda tsananin khushu'i da ibada duka ya zama labarin ba irin alhazanmu bane masu zama a bakin bakin masauki fitaccen ta cintuwa a kare suna labari wani masu iya sati bai je ka'aba ba Allah shi kyauta ku tambayi sa alajin mutala da ba aikin haji kullum sun san wannan labaran sai mala yake cewa a wa huwa sharidul itidadi bima sabata anhu sallallahu alaihi sallama ibn al-qayyim an san shi mai tsananin kulawa ne da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama min al-ahadisi wal akhdh biha da kuma riko da hadisan wal amali bi mujibiha da aiki da abin da hadisan suke karantarwa wa tsarihi ma siwaha da yin watsi da duk wani abu da ya wannanci hadisan wa adami li'tidadi bi qawli ahadin ka'inan man kana da kuma rashin kulawa da magana duk wani mutum ko waye shi idza kana yukhalifuha idan mutumin ya saba wa hadisi aw ya ko kuma mutum ya tawilin hadisin ala ghairi wajiha bisa sabanin abinda hadisin ke karantawa wa huwa shi ibnul qayyim wa in kana yasiru fi falaki shekhihi shekhul islam ibn taimiyya rahimahullahu duk da yake yana tafiya a cikin wato tsarin manhajin malamin shi shekhul islam ibn taimiyya wa ya akudu bi kasirin miniti hadati allati tafarrada biha kuma yana ɗaukan mazhabin da ibn taimiyya ibn da uh, ibn al-qayyim amin ibn taimiyya yake da shi wanda shi kadai ne yake bin wannan fatawar illa annahu aqrabu minhu ila al-lini war rifq bil mukhalifina sai dai ibn al ya fi sassauci ga abokan husuma shi bai kai ibn taymiya zafi akan abokan husuma ba shi ibn al yana da sassauci wajen mu'amalantar abokan husuma shi idan an kwatanta shi da ibn taymiya ba shi da wannan zafin da muka ji game da ibn taymiya tsakanin shi da abokan hamayyarsa shi yana da lin kuma na daga cikin abin da shahara shi wanda za mu zo mu ji a tarihin shine ibn al-taymiya ibn al-qayyim an tabbatar da bai taba wa kowa wani abu da za a ce sunan shi hasada ko gaba ko keta ba a rayuwar shi da makiya da masoya bai taba yi ba a ce ga wani abu da zai wata magana ko wani yanayi da zai nuna cewa yana mawana hasadan wani mukami ko wata falala ba a taba samun shi da wannan ba kuma duk wanda ya saba mishi ba zai ki yi mishi mu'amala ta sauki ba kamar yadda kuma ba zai rangwanta wajen yi mishi raddi a ilmance ba to nan ne suka dan bambanta da ibn taymiya ibn taymiya dabi'a shi akwai wannan dan hidda din mun ji a cikin karatu wanda ake karatu da suna ainihin littafin hamawiya mun ji cewa malamai sun ba da labari cewa ibn taymiya da wani dan dacin rai haka wani lokaci wannan kuma dabi'a ce baka raba mutum da ita wa mimma yusiru dahsha daga cikin abin da yake ƙara ruɗa mutum yake ba da mamaki da zai ruɗa ka ya kai mai karatu annal mu'allifa rahimahullahu kad allafa kitabahu hadha fi halis safari cewa ibnul qayyim Allah ya mushi rahama ya rubuta wannan littafi ne alhalin yana matafiyi walam takun fi hawdatihi almasadir allati yanqulu minha ma yahtaju ilaiha min akhbarin wa asarin. sannan baya kusa da littafai waɗanda yake bukata zuwa gare su wajen cirato maganganu da hadisai da labarai ta ta'allaku bi mawdu'il kitab wanda suke da alaka da wannan littafin san bai tare da littafin shi ko kwaya daya ma annahu dammahu mu'zam al ahadith an nabawiyya al qawliya min hawal fi'liyyah al muta'alliqati bihi sallallahu alaihi wasallam duk da haka ga littafin ya dauke da mafi yawan hadisan manzo Allah alaihi salatu wasalam na magana da aiki mimma huwa mansurun fi sihahi was sunani wal masanidi wal ma'ajimi was siyar hadisan da suke gasu nan a barbaje a cikin as-siha bukhari da muslim da tafai irin su sahihu na sahihu na ibnu ibnu khuzaima da sahihu na ibnu hibbana da makamantan su ne as-siha was sunan da kuma sunan na abu dawuda tirmidhi na sa'i sa'id ibn mansur sunan ibn majah da makamantan su da kuma al-masanid musnad na ya'ala na abu ya'ala musnad na al-imam ahmad ibn hanbal musnad na ainihin farra da makamantan su wal ma'ajib na ainihin at-tabarani kenan wasiyar da tarihi sira ta ibnu hisham sira ta wani sira ta wani duk hadisan da suke cikin wannan da suke barbaje ya tara su a cikin littafin nan nashi kuma san da yayi wannan aikin baya tare da koda kwaya ɗaya daga cikin littafin kaga wannan yana da ban mamaki a ce mutum yi irin wannan littafi mai dimbin yawa da albarka da tattaro maganganu daga masadir ɗaruruwan masadir amma kuma bai tare da ko kwaya daya kenan duka waɗannan maganganu yana kwafo su ne daga cikin zakirarsa daga cikin memory din kwakwalwarsa kenan ko zuciyar shi wa asbata kullu hadithin fil mawdu'i alladhi yakhussuhu mimma yashhadu bi si'ati tirai sannan ya tabbatar da kowane hadisi a wurin da ya kamata ya kawo shi hadisin da ya shafi gado ya kawo shi a wurin gado hadisin da ya shafi yaƙi ya kawo shi a gurin yaƙi hadisin da ya shafi ainihin zakka ya kawo shi a wurin zakka yanayi yana faɗan cewa wannan wane ya ruwaito shi wannan yana cikin littafi kaza wannan ya inganta wannan a cikin mai shi akwai wane kaza wanda ba an san riwayarsa wannan nuna ainihin faɗin binciken shi wajen ta hifzihi da kuma kyan haddasa wa sur'ati badihati da kuma wato saurin wato tunaninsa ya tuno abu warwa ma ta dahshatu yace amma watakila sai ka daina mamaki idza sahha ma tara ma tara ma ilaina idan ya zama abinda muka ji ya zo gare mu min anna hadha al-imama kana yastadhhiru musnad al-imami Ahmad ibn Hanbal in ya tabbata abinda muke ji cewa ai wannan limami ibn al-Qayyim ya haddace littafin musnad al-imami Ahmad ibn Hanbal wanda wa ma adraka ma musnad al-imami Ahmad ibn Hanbal wanda wata mawsu'a ce ta sunna sanda ya gama rubuta shi ya ba ɗan shi abdullahi ya ce ka riƙe wannan littafin ka haddace shi ka ajiye shi ina fata nan gaba dukkanin duniya za ta buƙaci zuwa gare shi duniya musulunci za ta buƙaci zuwa gare shi dukkanin hadisan sahabbai gaba ɗayansu kakaf ya biya tattara su a wajen a cikin masani kowane sahabi hadisan shi ala hida sannan haka ya dinga bi gari gari ahmad bin hanbal yana karɓan hadisan daga duk wani malami da ya cewa yana raye haka suka bi gari gari shi da ya haya dan ma'in suna tattara waɗannan hadisai ya tattara su ya tsara su hadisai ne sama da ainihin wato riwaya sama da dubu ɗari uku tun daga hadisan sahabbai shahararru har zuwa kan hadisai sahabbai waɗanda suke da hadisi ƙwaya ɗaya kawai gyallin gyal amur bin hanbal sai da ya kawo su ya rattaba su akan wannan tsari na sahabbai shahara shahara tabaka tabaka tabaka tabaka ga yana ana buga shi taƙiƙi akan mujalladi sama da ashirin da biyar. to wannan littafin gaba ɗayan shi ibn qayyim ya ce shi da ka yana iya kawo dadi sanda suke ciki da ka kaga mutumin da ka ji cewa haka yake kaga ba mamaki kenan ko dan kamar mutum ne kawai a zo a ji shi ya ta tilawa ya kwana ya tilawa ba a san alaran ba ne sai ana mamaki ah wannan ina ya samu hadda haka sai ka ji labarin ai ya zauna ya yi ada'i na wata na hadda sau dubu misali a gaban malami kaga ba mamaki dan ka ji ya tilawa tsakar dare dama ya shirya mata ko to shine abin da yake cewa wannan aikin da yayi idan muka tabbatar da in ya tabbata wannan labarin da muka ji kowa ya ji shi a cikin tarihi cewa ibn al-qayyim ya haddace musnadul imam ahmad to sai ka daina mamakin dan ya wannan littafin da ka domin wannan littafin a cikin yawan musnad bai fi ɗaya bisa biyar ba abin da ke cikin shi na yawan ilimin da ke cikin shi bai fi ɗaya bisa biyar na abin da ke cikin musnad imam ahmad ba ko da ka sai ka ga ashe babu mamaki alladhi yadummu aksara min 30 alf hadisin kaji wanda ke dauke da hadisi fiye da ainihin 30 min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qad sabaqa li hadha alkitabi an tubi'a aksara min marra wannan littafi na ibnu an buga shi fiye da sau daya walakinahu fi kulli hadhihi at-taba'at sai dai a cikin dukkanin waɗannan buge-buge da aka mishi lam ya akhud hazzahu min at bai samu abin da ya dace da shi na ta haƙiƙi wat da gyarawa wat-tamhis da kuma tacewa ba faja'at kulluha mali'atan bil khata'i sai zama gaba ɗaya bugun da ake mushi sun zo da kurakurai cike wata sifi da ɓata kalmomi wata harifi da juya harufa wasu ikhraj da mummunan fitarwa wa adamil inayat da rashin kulawa bi tahqiqi nususihi alhadithiyya wajen yin tahqiqin nassoshin hadisan wa tamyiri sahiha min saqimiha da kuma rashin bambanta tsakanin ingantatu da masu rauni mimma hababin nashiri abin da ya jawo shi mai wannan kamfanin na maktaba ta al-mu'assasatul uh, risala yace an yatraha fikrata tahqiqihi yayi tunanin ya kamata a yi tahqiqin littafin nan wa nashrihi a buga shi nashratan sahihatan bugu mai kyau wuskal qawaid ilmiyyati ilmiyati al fi tahqiq wanda zai dace da ka'idojin ilimi waɗanda ake bi wajen tahqiqi wa kana an waqa al-ikhtiyaru alaina sai kuma aka zabe mu cewa mu mi wannan aikin fastajabna sai muka amsa wa labbaina muka ainihin ce ga munan sa'ilina maula subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana li ikhrajihi ikhrajan yazdanu bi jamalil mazhar muna roƙon Allah maɗauki sarki ya bamu dama mu fitar da shi fitar da ta zama ta dace da kyan abin da ke ciki da kuma kyan fuska wa Zuhu bi mukhbir ya kuma ƙara ingancin abin da ake ba da labari innahu ma'al ladina taqaw domin shi Allah yana tare da wanda suka ji tsoron shi wallazina hum muhsinuna a ƙasa sai wata lamba can da yace walakinnahu fi kulli hadhihi at-taba'at yace ga tanan hatta taba'a allati uniya bi tahqiqiha ash-shaykh Muhammad Hamid al-Fiqi har bugun da malam Hamid al shugaban jama'atu Ansarus Sunna na ƙasar Misra ya buga fahiya kamathilatiha shi ma wannan bugun kamar sauran ne mahshuna bil khata'i yake da kurakurai bil ragmi min iddi'aihi duk da cewa shi Hamid al yana da'awan annahu da ala nuskhataini khattiyatayn cewa ya dogara da wasu kwafi guda biyu na rubutun hannu mawuju da taini waɗanda ya same su bidarul kutubin misriya a ainihin babban labarai na ƙasar misra wa annahu raja a hadisa ala usuliha min kutubi sittati wa ghairiha kuma cewa ya koma yayi yayi yayi muqarabalan hadisan da abin da ke cikin kutubu sita da sauransu sai alamar motsin rai har guda biyu cewa magana daban mamaki wannan magana da yi ba tabbata ba aikace wallahu alam sai mala ce wasfun nusahi Allah ta allati ha? bayani akan copies ɗin da musu sha'ibul arnaud da ainihin abdulkadir arnaud muka yi amfani da su waɗanda ba su da wannan copies sai su yi hakuri ma tafiya kan abin da ba su da shi za a jima ana karanta wannan mukaddima ba su ga an kawo inda suke ba da ina ba mutane shawara su nemi wannan fotokofi ɗin, domin wannan dai mukaddima da suka yi da kuma tarjaman muallif ɗin duka babu irin ta a cikin sauran littafin to za ka iya samun koda iyanan ne sannan kuma ko da an je ciki din hakikin ba iri ɗaya ba ne. Da ina ba 'yan uwa shawara musamman ɗaliban ilimi kada mu taqa'usi wajen neman kwafi irin wannan ta hanyar mu samu photocopy mu dinga riƙewa muna ganin mai ake sauran masu saurari kuma waɗannan ba su da matsala sosai su ko sai mala wa fara da na hina ta bi nuskatani nuskhatani khatiyatan lokacin da muka fara wannan aiki na ta haƙiƙi mun samu kwafi guda biyu na rubutun hannu ulahuma ta farkon su wahiyal musawwara anil asaril mawjudi fi daril kutubin zahiriya bi dimashq ash-sham al-mahrusa daya daga cikinsu ita ce rubutun hannu waɗanda take an ajiye su ne a darul kutubi al-zahiriya a zahiriya ta ƙasar dimashq wata maktaba ce sananniya shahararriya wadda aka fi da suna darul kutubi al-zahiriya Ah, za mu zo mu karanta a cikin tarihi bul qayyim dangane da abin da ya shafi asalin tarihin wannan makaranta da ake cema al madrasatul jawziya inda baban shi yake provost zaka ji tarihinta kan littafin addaris fi tarihil madaris muna da shi a nan makarantar insha Allah yana bayani akan tarihin makarantu a wancan zamun nan an samu wata al'ada ne ta malamai da sarakuna da masu arziki sai su kafa makaranta su cika ta da kayan aiki irin da kaga mal albani ya dinnan Allah ji shi da rama sai su wakafin ta ga Allah kawai su ce sun bata da sai a sa mata suna wanda zai dace da irin sunansu, kamar kaman da ake cewa sarki navam shine yayin makarantu a kusan kowane lardi akwai kuma madarasa a zahiriya wannan kuma ana danganta sunanta zuwa ga wani sarki da aka yi shine al zahir baibar albandaqdari wanda ɗaya ne daga cikin sarakunan daular musulunci ta ƙasar misra daulatul mamalik to shine ya gina ta ya ainihin tsara ta maktabatul zahiriya har yanzu da muke magana tana nan muna fata Allah ya tsare ta daga wannan bala'i da ke faruwa a ƙasar ainihin sham na yaƙe-yaƙe da tadmiri domin maktaba ce ɗaya daga cikin maktabat mafiya muhimmanci wajen tara turas na musulunci a yanzu da muke magana kusan duk inda za ka je a ƙasashen larabawa saudi arabia ne misira ne iraki ne can ake tafiya ana yin photocopy da tattafai na musulunci domin a wancan lokacin shi wannan sarki a zahiru baibar ya yi ƙoƙarin bayan ya gina makarantar ya siyo littafai daga ko'ina ya ba da kuɗi an kwafe littafai daga ko'ina kuma ya shekara wajen ashirin yana wannan aikin domin shekarar shi ashirin da bakwai yana shugabanci yana ainihin sarauta kuma ya gina ta tun farko farkon shugabancin shi sannan ya ba da aikin a tara mushi wannan littafin aka tara su a wajen kuma Allah cikin ikonsa ya kiyaye ta daga duka aqabat na al-laili wan nahar ta kawo wannan zamanin fiye da shekara 600 da suka wuce to wannan maktabar anan ake samun nafa'is min kutubit turas daga cikin waɗanda babu su a ko'ina sai a wajen ina fata mun gane wannan to sun samu wani kwafi a wannan maktaba a ƙasar sham yace ce almaharusa wadda muke fata Allah ya tsare kasar Sham a cikin lamba mai 1890 da ainihin wato bakwai wata ƙa'ofi fi mujalladat wannan kwafi yana da mujalladi guda uku wal mawjudu minha a Sani wa thalith amma abin da ke wurin mujallad ne na biyu da na uku na ɗaya bata wa yashtamilani ala sulusai likitabi kitabi kuma suna ɗauke da kusan biyu bisa uku littafin wal mujalladu Sani? adadu auraqihi samanin wa mi'atain waraqa waraqatin kuma mujallad na biyun wanda shine na ɗaya kenan a wanda suka samu yana da takarda guda ɗari biyu da takwas yabda'u bi ya fara da faslun fi siyaqi maghazihi wa bu'uthihi sallallahu alaihi wasallama ala wajhi al-ikhtisar faslin da ke magana akan yaƙe-yaƙen da manzon Allah yayi da kuma 'yan sako da ya aika a takeice wayantahi kuma yana karewa ne da faslun wal daru nau'ani jima'i kwanciya da mace wanda yake cutarwa iri biyu ne magana take karshe kenan a cikin wato bangaren dibbu kenan wannan a fi asfalil waraqati al akhirati minhu ma nasuhu najaza ثاني min kitabi, زاد ma'adi في هدي خير العبادي an yi wannan rubuta wannan magana cewa littafi na mujalladi na biyu na zadul ma'ad ya kare anan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa alihi tayyibin at wa sallama tasliman kaseeran ila yawmiddin duk aka rubuta wannan magana a kasan fefa ta ƙarshe yatluhu fil juz'i salis wanda kuma aka rubuta cewa abinda ke biye da shi a juz'i na uku shine faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallama fi ilajil ishq Faslun da ke magana akan shiryan manzan Allah sallallahu alaihi sallama game da maganin so wanda ya zama mutun cuta wa radiyallahu an musannifi sai aka rubuta cewa Allah ya yarda da wanda ya rubuta wannan littafin wa amman qara'ahu Allah ya yarda da wanda ya karanta shi wa nazara fihi ya Allah ka yarda da duk wanda ya bincike a cikin shi wa jama'a bainana wa bainahu fi dari karamatihi bi mannihi wa karamihi kuma Allah ka hada mu mu da manzanka da aka rubuta tarihi a wannan littafi a gidan daraja da daukaka gidan aljanna kenan Allah ka samu a ci gaba daya wa kana al-faragu minhu fi salhi shahri ramadana an gama wannan rubutun a daidai a ƙarshen watan ramadan shine salh ƙarshen watan ramadana almu'azzamu qadruhu wanda wata ne mai albarka da daraja ama salasin wa hamsina wa samanimiyatin shekara ta ainihin ɗari takwas da hamsin da uku bayan hijira ala yadi faƙiri afuhi a hanta hannun wani mai neman ahuwan Allah maɗaukin sarki wa ahwajihim wanda ya fi kowa bukata ila rahmatihi wa fadlihi zuwa ga Allah da falalarsa sunan shi Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Shama al ghufira lahu wanda ya rubutun kenan waliman da alahu wali jami'il muslimina Allah ka gafarta mishi Allah gafarta wa duk wanda ya mishi addu'a Allah gafarta wa dukkan musulmai wal mujalladu thalithu adadu awraqihi shi ko mujalladi na uku takardun shi suna dauke da shafi 245 illa annahu yanqusu min awwalihi iddatu awraqin sai dai daga farkon shi akwai na ƙasa ta takaddu da dama duba ma takunu 40 waraqa aw tazidu hala su kai takadda 40 ko fiye da haka wa huwa shi wannan yana farawa yabda'u yana farawa bi qawlihi da cewa shi lin nasakhi wa wujubi taqdimil khasi alayhi wa hadha fi ghayati zuhuri wannan kalmomin sune farkon su lin nasakhi wa wajaba taqdimul khasi alayhi wa hadha fi zuhuri sai kuma wala lahamid babbi bayani akan naman ainihin abbab damo kenan ko damo ko kura damo wayantahi bi nihayatil kitabi sannan karshen shi shine karshen littafin wa qad jaa fil waraqati al akhirati minhu ma nasu yazo a takaddar karshe aka rubuta wannan magana alhamdulillahi rabbil alamin was salatu taslim ala sayyidil mursalin Guri tabbata ga Allah ubangin talikai sannan muna salati da sallama ga shugaban manzani sayyidina Muhammad shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khatamin anbiya'i wal mursalina shugaban annabawa sannan cikamakin annabawa jagoran manzani salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina da mutanen gidansa da sabon shi baki daya wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin aka rubuta wannan magana sai kuma aka rubuta cewa faraga min naskil juz'i salisi wa ma qablahu min zadil ma'adi fi hadi khairil ibadi an gama rubuta wannan littafi na zadil ma'ad juz'i na uku da juz'an da ke gabanin shi wanda ya wannan aikin shine alaydi faqiri afwi rabbih muhammad ibn muhammad ibn abi sham al-hanbali amalahu allah bi lutfi allah ya mushi ahwa al-khafi nahara thulasa'i Allah ya mushi ahuwa shi wata ke boyayya harar fulasa'i ya gama wannan rubutun a ranar uku a talata rabi a shahari shawwalin ranar hudu ga watan shawwal al-mubaraki wanda yake mai albarka ne watan ama arba'in wa hamsina wa mi'a, shekara ta ainihin ɗari takwas da hamsin da hudu bi madarasati shekul islam abi umara qaddasallahu ruhahu a makarantar abu umar allah ya Allah ya daraja ransa wannan warada yahu Allah ya haskaka kabarinsa wa ghafara liman tala'a fihi Allah kuma yayi gafara ga duk wanda ya karanta wannan littafi wa da ali malikihi wa likatibihi wanda ya addu'a kwarai ga wanda ya mallaki littafin ko wanda ya rubuta shi wal jami'il muslimina da kuma dukkanin musulmai wa tu'addu hadhihi an-nuskha min anfasin nusakhi wusuqan wa dabtan wa itqana su arnaud suka ce wannan kwafi din ana kirga shi daga cikin kwafi mafi daraja na littafin ainihin zadul ma'ad wajen wasuƙan wajen tabbace shi wa dabtan da kuma kyan abin da ke cikin shi wa itikanan da ƙwarewa wajen rubuta shi wa kad kutibat bi khatin naskhiyin kuma wannan kwafi an rubuta shi da rubutu irin na bugun inji rubutu warawara jamilin wanda yake mai kyau wadihin wanda ya fito karara wanda wa dubita ma yashtabihu min da alfaziha kuma an yi wasali ga wasu kalmomi waɗanda za su iya zama suna da rikici wa hulliyat hawamishuha bi tasihatin sannan an yi kwalliya a ƙasar littafin da gyare-gyare wa taswibatin da istidrakat kenan tunabbi'u anna nasikhaha qabalaha wanda ke nuna cewa mutumin da ya kwafe yayi muqabalan kwafi din wastadraka ma wahima fihi asna'an nasa. ya zo ya gyara abin da ya kuskure a kan shi dangane da sanda yake rubuta wannan manganu ne yake na ilimin ta haƙiƙi hala waɗanda suke ba ɗalibai ne masu bibiyan masail na ilimi ba za su ci shi wani karatu haka bambara kwai amma ɗalibai na ilimi wanda suka saba da katin ta haƙiƙi da katin matsalolin hadis su za su fi gane wannan shine magana akan yadda ake mu'amalantar rubutu kwafin hannu an same shi kafin a mai da shi bugun inci malami zai tsaya ya biya tantance rubutun meye a cikin shi wani irin rubutu ne wani zamani aka yi ya yi mulahaza na abubuwa da za su tantance yanayin wannan kwafi ɗin zamanin da aka yi shi waye ya rubuta shi me ya ingance shi tabbatar da shin ma littafin shi ɗin ne kuwa duk da waɗannan ayyuka to su ne nan yake takaita mana bayani dangane da shi cewa wani ne ya rubuta a shekara kaza ga irin rubutun ga kuma matsayin cewa kwafin mai kyau ne saboda akwai alamun cewa bayan an rubuta an ba an gyara dan an ga alamar gyare-gyare a ƙasa ba rubutu bane kawai da aka nasaka aka ajiye. ina fata mun gane wannan matsalar shine ilimin hakiki yana da karanci a mu waɗannan zamunan namu ko a wannan bangaren namu na duniya a wannan zamunan gaba ɗayan shi mutane suna da awata hakiki amma galibin su ba mu hakikai bane balanta na mun kuma nan ma da ba a san ma ma'anar terminology ba in kace ce hakiki ma yanzu a cikin mutane za ce me kake nufi ma sai a dauka ko sunan wata sabon mota ne ba haka bane saboda ba kowa ya san abin ba Allah shi kyauta sai ya ce walau ta yassara lal juz'ul awwal minha la tawaffara alaina waqtan tawilan wa ana'an mudniyan qadaynahu fi muqabalati ma warada fihi min an wal aqwal wama aktharuha wama aktharaha ala al na allati naqala al-mu'allif anha wa ghayriha mimma tayassara lana yace da a ce Allah ya sa mun samu juz'i na ɗayan dan ya ce juz'i uku ne amma biyu suka samu na biyu da na uku ko da mun samu na farkon to da ya rage mana lokaci mai tsawo da muka cinye da wahalar da muka sha mai tsayi wajen ƙoƙarin muƙabalan abin da ke cikin juz'i na farko na nasoshin da malam ibnul qayyim ya kafo daga littafai wanda kuma suna da yawa abin da yake cewa shi shine waɗannan juz'an guda biyu sun sauƙa musu yadda za su iya ainihin wato mu'amalantar nasoshin amma juz'i na farko da ba su same shi ba sun same shi a wani kwafi daban to sun sha wahalar muƙabalan shi muƙabalan abubuwan da ke cikin shi na nusus da usul ɗinsu saboda bayi da kyau na irin wannan da sun samu da ya rage musu wahala mun gane wal madrasatul lati kutibat fi hadhihi nuskha hiya al madrasatul umariyya la tazalu atharuha mawjudatan hatta al an bi salihiyati dimashq qiblay al jami' muzaffari haji yace makarantar da yake ishara zuwa gareta wanda yace an rubuta littafin a makarantar. wani malami abu umar ko ita ce madrasatul umariya wadda ya ce har yanzu birbishinta yana nan ragowar shi a anguwar salihiyya ta ƙasar dimashq wadda take gaba da masallacin juma'a na al shi ma muzaffar ɗin sunan wani sarki ne shine al-muzaffar sarki ne daga cikin sarakunan daula ta mamalik ya gina masallaci aka same sunan shi to makarantar tana nan gaba da masallacin asar ɗin suna nan ragowarsu a dimashik hazar da yake wannan magana shekara 22 da suka wuce wallahu alam har yanzu akwai ta kuma bai ta ba mu sani ba in mun zo magana akan makarantar ibnu al-qayyim zaka ji ita kuma inda take a yanzu wato makarantu ne wanda aka kafa su suka dade wasu su sun yi sustain din su wasu a wasu wuraren fa yanzu jami'o'i ne ma asalin su zawiya ce ta karatu ko ta sufaye ko makarantu ne na zaure inda zaka ji ina a nan garin Zariya ko Sokoto ko Kano a dinga cewa zawiyar ne ko makarantar malam wani wanda suka shahara da karantarwa to bayan shuɗewarsu wasu malaman ɗalibansa su sun miƙe akan ci gaba da aikin har makarantar ta ɗaukaka ta zama jami'a akwai su da dama yanzu a ƙasashen Libya Morocco Algeria Tunisia Misra da makamantansu jami'o'i ne private universities wasu kuma gwamnati ta karɓa tana tana kulawa da su shi sa mu ma muke fatan Allah ya ba mu dacewa mu ci gaba da wannan aikin dan in Allah ya so nan ma ta zama jami'a yawman min ad-dahr insha Allah wata zama da ta zama tana karantarwa tana fitar da bincike akan ilmomin addini da rayuwa domin wannan ne sunnar rayuwa ba wai kawai a ce malamin ya mutu shi shikenan kowa sai ya zauna sai dai suna kawai ba in ka shiga galibi yanzu a wasu wurare ko a nan zariya ko Kano ko Sokoto zaka tarar wani malami ya mutu an wayi gari gaba ɗaya mutane dangin shi da 'ya'yan shi da sauran almajiran shi sun watsi da tafan ma an rasa yadda za da su wasu kawai sai dai a kulle ɗakin ya zama museum ko ya zama kawai ana dai nuna tarihi haka shi kenan, wata rana an tashi kawai a yi gwanjan su ko a je a kai a dauke su a kai wani gidan tarihi a aje a bada sadaka a can Wani kuma yi ta siyarwa a araba gado kawai a siyar shi kenan an yi barna an yi asara an cuci al'umma wani gidan a siyar ko gwamnati ta kwace ko kuma kamar da zaka zo ka ji game da makarantar nan ta jauziya ita kuma abin da ya faru da ita shine mutane ne suka dinga cin filinta har suka cinye ta har ta zama babu ita irin yadda za a zo a samu filin nan yanzu kawai sai wani gwamna ya zo diya rabar da su ko kawan gaskiya ne a din nan ba filaye bane na wata ma'aikata kawai wani gwamna ya zo kawai ya canza tsarin ds ya sai da su ma al'umma haka irin yanzu da abu take da filayen wani ya zo ga dama kawai sai ya ce duk a raba mutane su je su gidaje to bayan shekara 150 ko 200 an zo ana labari sai a ce filayen wuri kaza ko anguwa wuri kaza da ga yadda suke sai kuma daga baya suka canza suka zama kaza duk wannan yana faruwa tarihi ne kullun yana juyawa ne wa tilkar ayyamu mudawiluha bainan nas ina fata mun fahimci wannan akwai wurare da dama da mutumin da ya bar garin nan misali na Zaria ya shekara uku hudu biyar ko shekara goma in ya dawo sai garin ya canza sai ga wani zan baka gane ba nan Zariya ma take kauye kenan to je ka Abuja ma wanda in ka je sai an sake nuna maka hanyoyi sai an koya maka yadda zaka bi garin da ka san garin amma kana zuwa sai koya canza gaba daya saboda kullun ana tsawur ne to duk da abubuwan da suka faru a kasashen sham amma ka ji har yanzu wannan makaranta tana nan sanda malamin ne yake magana illa annahu la zilla lil ilmi fiha wala asar sai amma dai a yanzu da ake magana babu koda inuwar ilimi ko burbushin shi وقد كانت فيما مضى من المدارس العظيمة التي لم يكن في بلاد الإسلام أعظم منها alhalin a da can ta zama tana daga cikin manyan makarantun musulunci a ƙaruran musulmi waɗanda babu kamata wa kana biha khazanatu kutubin la nazira laha da can akwai wata taskar littafai da babu irin ta fa'adat alaihal awadi sai aka samu wato ainihin ta'addanci ya kai ya faɗa kanta wata awarat ha aidil lisina kuma hannayen waɗanda suke masu masu sata masu kwashewa suke ta kwashe su sai jama'a yana daga cikin mugun aibi tsakani da Allah mutum ya je ya dauki littafi inda yake na al'umma ne ya tafi da shi a library ne na gwamnati ko na wata makaranta ko na wani mutum ba karamin jafa'i bane jama'a ka dauki littafi ka tafi da shi shi sa mu anan an riga dama an sani ka'ida ce ba a fita da su ko malam ya riga yi tofin alatsi ne akan duk wanda ya sace ka san kuma wali ne in ka sata sai kaga wallahi sai kaga bala'i tun a nan duniya ina ba ta mun fahimci wannan kada wanda ya tunanin zai je wani waje karatu jama'a shikenan in ka je library irin wannan hali irin namu na yan Najeriya mugun hali sai ka je library akwai akwai catalog din akwai wato katin littafin a catalog amma sai a neme shi a rasa mun sha samu wannan matsalolin sa'ad da ake amfani da labarai na gargajiya a abu kid za ka je kana so ka yi bincike sai an ɗauko maka katin kai a nemi tafin a rasa a rasa kuma waye ya fita da shi Abin bakin ciki kuma hala kwafin tun wanda sadauna ya kawo ni da haka ba a san mai na za a samu irin shi ba da haka da dama sun bata wannan gaskiya mugun ɗabi'a ne bai kamata kuma a samu mutumin da yake da sagi da karatu da bincike na haka ba ko da ba musulmi ba ne domin ya kamata ya gane wannan littafin da wanda ya rubuta shi bai rubuta ba shi da bai samu ba wani ne ya rubuta wani ya siyo ya ajiye da aka karanta ka bar shi ga wanda zai zo baya su littafan suna iya sassanin dukkanin tsawon zamani littafan nan da suke kwance a nan akwai wanda ya fi shekara 800 da rubuta shi wani shekara 500 wani shekara 200 ka ko nan dukkan mu babu wanda shekara ma 100 hala da wuya wani shekara 100 anan a irin rayuwar da ake lafiya a Najeriya amma zaka ga tafin da anan ya girmi Najeriya ma gaba ɗayanta kai mafiyansu ma sun girma Najeriya Najeriya ba shekara 60 bane kamar aka ce da kaɗan <laughs> eh anan ma za a samu wanda ya girmi Najeriya ko kuma sa'anta in su mala abu da yanzu injiniya yan najeriya ba girme su ba Allah shi kyauta to sai ya ce wa ukhidha minha a shayul kasir aka sace littafan da dama wa ma tabaqqa minha abin da ya saura kuma wa huwa shay'un la yuzkaru bi nisbati lima kana biha ba wani abin a zo a gani bane an kwatanta da wanda yake nan da nukila ila khazanati darul kutubin ah, zahiriya sai aka kwashi aka mai da shi inda za a yi ajiyewa. idan aka ga da aka ga nan wurin ya zama babu amana babu aminci game da daban sai aka ba da karar a hukumance aka kwashe su gaba daya aka yi su inda za a iya ainihin adana su amma bani hadhihi madarasa wanda koyi gina wannan makaranta fa huwa kama qala az-zahabi fil ibar kamar yadda zahabi ya faɗa a cikin littafin al-ibar fi akhbari man gabar a cikin juz'i na biyar shafi na 25 yace ash-shaykh abu umar al-maqdisi az-zahid muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn qudamata ibn miqdam ibn hasan al-hanbali al-qudwatu zahid akhul allama mufiquddin yace sunan shi al-sheikh abu umar al-maqdisi al muhammad ibn ahmad ibn muhammad dan qudamatu dan miqdam ibn hasan al-hanbali al-qudwa abun koyi al-zahid malamin na mai gudun duniya akhul allamati mufiquddin dan uwan malam mufiquddin ibn qudamata ibn qudamah al-maqdisi da mufiquddin da ɗayan su biyu da ma malamai ne to wannan dan uwan mufiquddin ne shi kuma wancan cousin ne ga mufiquddin ibn qudama su biyu ne akwai ibn qudamah al-maqdisi wannan mai littafin ainihin umdatul ahkam kenan ko shine mufiquddin ibn qudama akwai kuma ɗayan shine mai littafin mai littafin abin nan tarihin mazaji din nan mai sunan shi littafin babban littafin tarihi malaje din nan abin nan alkamal firijal to waɗannan malaman guda biyu to ɗan uwansu ne wannan wani da bi jama'id an haife shi a ƙauyen jama'id wanda wani ƙauye ne a cikin ƙasar Falasɗinu har yanzu ɗan da muke magana gashi na ƙasa yake cewa ƙaryatun fi jabal Nabilis min ardi Falasɗin. sanata 28 wa mi'a. an haife shi ranar bisa sai shekara 528 wa hajara ila dimashqa ilistila firanji alal ardil ya yayi kaura ya dawo dimashq bayan da turawa suka kwace kasar ainihin wato baitul maqdis kenan wasa mai al haditha min abil makarimi abdul ibn hilal wa ta'ifatin kasira ya saurari hadisi a gun abul makarim abdul dan hilal da wasu sauran malamai wa kataba al-kaseera bi khatihi ya rubuta tafai da dama da rubutun hannun shi wa hafiz al-qur'ana wal fiqh wal hadith ma da ce na qur'ani da fiqh da hadisi Wakana imaman fadilan muqri'an malami ne mai daraja kuma alaramma ne mai kanta da al-qur'ani zahidan mai gudun duniya ne abidan wanda yake mai tsoron Allah ƙanitan lillahi wanda yake mai komawa zuwa ga Allah al'amuran shi khaifan minallahi an san shi da tsoron Allah muniban ilallahi mai komawa zuwa ga Allah kasiran naf'i da khalqin lahi wanda yake ya amfanar da bayan Allah da yawa za auradin ma'abocin wurdi wa tahajjudin da yawan sallar dare wa ijtihadin da ƙoƙarin bauta wa auqatin muqassama ala ta'ati min as-salati was-siyam kuma mutum ne da ya raba lokutan shi tsakankanin sallah biyayya Allah ta hanyar sallah da azumi wa zikir da ambatan Allah wa ta'limil ilmi da lokutan karantar da ilimi wal fatwa da kuma lokutan fatwa wal muru'ati wal khidma da lokutan kuma ziyara da kokarin sada zumunci da hidima ga al'umma wat tawadu yana kuma da kankan da kai radiyallahu anhu arda. Allah ya rida shi ya kara mashi yarda falaqad kana adiman nadhiri fi zamanihi yace a zamanin shi ba shi da sa'a khataba yayi limancin sallar juma'a bi jami'il jabal a wannan ainihin masallaci na Nablus kenan ila an tufiya har zuwa rasuwarsa fi thani wal 20 min rabi'in al-awwal sanata 700 a ainihin wato a 22 ga watan rabi'ul awwal na shekara 607 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da kaji bayani dangane da wannan nuska ta farko kenan da kuma ina aka samu ta waye ya rubuta ta da komai da komai bayanin gasu nan mala ya faɗi wuraren da za a same su الثانية nuska ta biyu daga cikin nuskokin da su sha'abul ama'ur suka samu hiyal wa hiya min al min makhutati dar al kutub al zahiriyyati aidan ita ma a zahiriya aka same ta har ila yau wa qafaha ahad al muhsinina ala madrasati shaykh al islam abi umar al maqdisi an samu wani ne daga cikin mutane masu neman alheri ya bayar da wakafinta ga waccan makaranta wata ƙaufi arba'atin mujalladatin ita kuma mujalladi ne guda hudu almaujudu minha daga cikinsu abinda aka samu Almujalladun rabi na hudun ne kawai aka samu wa adadu auraqihi adadin takaddunsa samanin wa 60 wa 200 waraka takadda ne 268 yabda'u bi dhikri hukmihi sallallahu alaihi wasallama fi talaqil hazili wal mukrihi wanda farkon abin da ke ciki shine ambatan hukuncin da manzon Allah alaihi salatu wasallam gane da sakin mutumin da ya saki mata da wasa da zulaya da kuma da saki mata ta hanyar an tarsasa wayanta wayantahi bi akhiril kitabi sannan yana tikewa da ƙarshen littafin illa anna alwaraqata alakhirata minhu mafquda sai dai takaddar ƙarshe a littafin babu ita falam yatabayyana lana tarihu nasiha da haka bamu iya gane kwanan watan rubuta wannan kwafi ba wallazi yaglibu ala zanni amma abinda zatanmu yake nuna mana annaha qaribatu ahadin min as-sabiqa ba ta da nisan zamani daga waccan da ta gabace ta warba ma takunu manqulatun anha babu mamaki ma takunu manqulatan anha ta zama an kwafita daga waccan ne wahiya nuskatun khaza'iniyatun nafisatun yaglubu alaiha siha ita ma kwafi ne wanda yake na taskar ajiya mai daraja wadda inganci ya fi kuskuren da ke cikinta wal kuskuren da ke cikin ta nadirun fiha mimma la yakadu yakhlu minhu maqtut irin kuskure ne kankani wanda da wuya ka samu rubutun hannu wanda ya kubuta da kuskure gabaki daya waqad jaa fiha mishil waraqati sabi'ati ba'da al-20 ma nasu a cikin takarda ta bakwai an rubuta cewa balaga ta hasba taqa ala asalin ƙuri'a ala shaykh rahimahullah an kawo daidai nan wajen ƙoƙarin yin muƙabalan wannan kwafin da wani kwafi wanda aka karanta a gaban malamin Allah ya mishi rahama kenan an fara muƙabala ta amma ita ba a gama ba amma duk da haka tana da inganci wanda yake ya rashin ingancin tara yawa to wannan ne nuskoki guda biyu wanda su malam Shu'aib arnaud suka ce laqad tawaffara lana hina shuru'i ni, tahqiqi nuskatani Ka kaji bayani dangane da kwafi din guda biyu kowane kwafi ba cikakke ba ne. wancan mujalladi uku amma sun samu biyu wannan kuma hudu amma sun samu ɗaya na ƙarshe kenan har yanzu suna neman farkon littafin ba su samu ba dole haka suka yi amfani da kwafis wanda suke bugun inji wanda suka samu a gari suka yi amfani da su wajen tantance ragowa abin da ba su samu a cikin waɗannan makudatun ba da aka ji sun ce da sun samu wancan to da ya rage musu aikin wahalar da suka sha na ƙoƙarin tantance abubuwan daga wasu nuskoki waɗanda ba su kai waɗannan na fasa da daraja ba kamar yadda na faɗa waɗannan bayanin da yake yi waɗanda wasu su za su ji su kamar da a too scientific saboda maganganu ne na ilimi na tahqiqi amma na tabbatar ɗalibai waɗanda suke yan makarantar nan za su ji su ne waɗannan kawai ai ɓuru su ne kamar maimai ne na irin karatukan da aka saba yi wanda da daman su mala albani rahimahullahu ya karantar da su kuma har yanzu ma ana karantar da ilmomi da suke da alaka da haka don haka ba zai yi a wuce su ba tare da an tantance me su ba wanda yake shi mai saurare ne zai ɗan iya ƙara jira har a zo kan falala kawai amma dai yanzu dole sai an waɗannan bayanai da suke da alaka da mai littafin domin amana ce ta ilimi bai kamata a ainihin tsallake ba a yi bayani akan ta ba saboda ƙwarewar lokaci insha Allah za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa kenan karatu irin wannan rana irin wannan lokaci abin da muka faɗa daidai muna fata Allah ya ba mu ladan faɗe da ladan saurare Allah ya ba mu dama aikata alkhairin da ke ciki ya tsare da mu daga kurakuran da ainihin tuntuɓan harshe ko rashin iyawa da ya faru muna roƙon Allah madauki sarki ya gyara mana wannan ƙasa ta mu Najeriya ya kawo mana ɗauki dangane da matsalolin da muke ciki na tattali da rayuwa da addini da tsaro da ilimi da sauran rigingimun da suke faruwa a wannan ƙasa ya Allah ka canza mana zuwa ga abin da ya zama shine alkhairi gare mu ga rayuwarmu da addinin mu muna addu'a ta musamman ga malam Muhammadu Awwal Adam Al-Albani wanda ya kafa wannan majalisi da wannan makaranta mai albarka Allah ka ji kan malam da rahama ka sa ya huta Allah ka mushi gafara ka afata mushi zunuban shi Allah ka dauka darajar shi a cikin illiyina wa shuhada wa salihin ya Allah ka bashi darajar shahada shi da Abdullahi da matar shi Ummu Abdul Barri Allah ka sanya dukkanin ayyukan da suka yi na alkhairi a mizanin karba ayyuka ka ninninka musu ladan su ya Allah sannan Allah muna roƙonka ka wanzar da wannan ayyuka na alkhairi da yi ka tsare su daga sharrin masharranta da hasadan masu hasada Allah mu ma ka sa mu cika da imani mu tashi cikawa ka sa ma cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina faɗin wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah